Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ka jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. gobe litinin ake sa ran shugabannin duniya za su hallara a birnin new york domin halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya inda shugaban amurka donald trump zai halarci taron a karon farko yayin da ake hasashen batun shirin nukiliyan koriya ta arewa shi zai mamaye zantukan da za a tattauna a taron a farkon makon da ya gabata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da karin wasu sabbin tsauraran takunkumi akan hukumomin pyongyang takunkumin baya-bayan nan shine na biyu a jerin makonni biyar waɗanda aka saka su a matsayin martani saboda gujin abin da ake kyautata zaton makamin hydrogen bomb ne da kore ta arewan ta yi a ranar uku ga watan satumba duk da cewa amurka ce ta tsara tare da ingiza saka sabbin takunkumin ta kuma matsa lamba aka amince da shi cikin gaggawa shugaba trump na ganin matakin bai taka kara ya karya ba hakan zai sa ya yi ta cewa batun ɗaukan matakin soji na nan a cikin zaɓin da zai iya amfani da su kuma ko a ranar juma'a da ta gabata ma jakadiyar amurka a majalisar da mai ba trump shawara kan harkar tsaro sai da suka jaddada wannan matsayar ta shugaba trump ta wani batu na daban kuma majalisar ɗinkin duniya tana ta binciken wasu ƙasashen afirka ƙalla bakwai saboda ana tunanin sun karya ƙa'idojin takunkumin da aka saka kore ta arewan inda ake zargin ƙasashen sun ƙara bunƙasa kasuwancin kasuwancinsu da kore ta arewan wacce aka mai da ita sariyar ware watanni sun ce daga shekarar 2000 zuwa 2015 koriya ta arewan ta bunƙasa harkar shigar da kayayyakinta zuwa kasashen burkina faso da mozambique da zambia da ƙarin kashi 1.58 cikin 100 sanan jamhuriyar benin da senegal da mozambique sun shigar da kayayyakinsu zuwa ƙasar da karin kashi 1.84 cikin 100 a daukacin yankin nahiyar ta afirka an ga karin hulɗa kasuwanci tsakanin kore ta arewa da kasashen nahiyar a fannoni daban-daban inda akan kashe abin da ya fi dala miliyan 100 a kowace shekara rotanni sun ce kasashen da ake zargin sun musanta yin ba daidai ba inda wani kakakin kasar mozambique ce a shirye suke su bada haɗin kai domin a gudanar da cikakken bincike gwamnatin bangladesh ta fara shirye-shiryen gina wani katafaren sansanin 'yan gudun hijira da zai bai musulmi 'yan kabilar rohingya da wasu da yawansu ya kai 400 mafaka a cewar jami'an kasar 'yan gudun hijira sun kwarara zuwa cikin kasar ta bangladesh ne da ke makwabtaka da myanmar cikin makonni uku da suka gabata domin gujewa azabar da dakarun myanmar da kungiyoyin tsageru suke gallaza musu sai dai gwamnatin ta bangladesh ta ce za ta takaita zirga-zirgar 'yan gudun hijira a tsakanin sansanin da ke shida ake shirin sama musu dakarun ƙasar ta bangladesh ne za su gina wannan sansani tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa domin tunkarar kwararren masu ƙaurar wacce ta faro tun daga ranar 25 ga watan agusta bayan da masu gwagwarmaya 'yan kabilar rohingya suka cinna wani ofishin 'yan sanda wuta lamarin da ya sa dakarun kasa suka mai da martani da kashe 'yan kabilar ta rohingya tare da aikata fyaɗe da kuma ƙona ƙauyukansu kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suka ba da shaida to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun kasar congo sun kashe akalla 'yan gudun hijirar burundi 36 kana sun jikkata sama da 100 yayin wata gama da aka yi a ƙarshen makon nan sanadiyar wani shiri na mayar da 'yan gudun hijirar zuwa ƙasashensu na asali kamar da jami'ai da masu fafutuka a cikin gida suka tabbatar sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta akan 'yan gudun hijira a lokacin da su 'yan gudun hijiran suka yi yunkurin kubutar da wasu 'yan uwansu da aka kama a wani gari da ake kira kamanyola da ke gabashin ƙasar ta congo wacce ke da iyaka da burundi watanni sun ce dakarun sun yi yunkurin tarwatsa 'yan gudun hijira ta hanyar yin amfani da wato harsashi ta hanyar harba bindiga a sama amma haka bata cimma ruwa ba inda ta kai ga 'yan gudun hijira suka fara jifan dakarun da duwatsu kamar yadda ministan cikin gidan ƙasar ya tabbatar alfred congo wanda ya shaida hargitsin ya ce duk da cewa sojojin sun jikkata da dama daga cikin 'yan gudun hijirar ba su daina buɗe musu wutar ba hukumar da ke kala da ke kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana kaduwa da bakin cikinta kan wannan al'amari yan sanda ɗauke da makamai sun kai farmaki wani gida da ke wajen bandar london inda suka umarci mutanen unguwar su fice domin kauce abin da zai iya biyo baya bayan da aka kama wani mutum da ake zargin yana da hannu a harin da aka kai a tashar jirgin ƙasa birnin london wanda ya jikkata mutane talatin wani kakakin 'yan sandan ya ce farmakin da aka kai a yankin da ake kira sunbury da ke kudu maso yammacin birnin na london ya faru ne bayan wani muhimmin kame da aka yi na wani mutum mai shekaru 18 a unguwar da ake kira dava Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Matsalar rashin ilimi tana ci gaba da haifar da wasu matsaloli ta fuskar tsaro. Ban iya tunawa wane ne takamamme ya faɗi wannan magana amma dai in na tuna rahoto ne daga jihar Kaduna kamar wadda za mu kawo muku wani jami'i yake cewa ko a kawo kudi a ilmantar da yara ko kuma a yi amfani da kudaden daga baya a sayo makamai na kashe su da sunan tsaro Hajiya Amina ka Kazaure ɗaya daga cikin masu fafutuka ne ta fannoni daban-daban ta gaya Iliya Kure matsalar da rashin sa yara makaranta take haifarwa al'umma. Gaskiya suna da haɗari a cikin al'umma domin za ga yawancinsu yara ƙanana ne sun fara makaranta yanzu ne yan banga, su ne yan shara, su ne yan wane duk wanda ka gani nan yara matasa yanzu yawanci in ka gan kowa yana da makami a jikin shi ko dai gariyo ko adda ko wani abu. So sun zama yan daba kawai. Sun zama abun tsoro a cikin al'umma kuma yawancin su ne za ga yan shaye-shayen na yan sholusho wani in ka kira su za ka ji sun kai wani certain level na karatu din amma saboda waɗannan matsalolin sun zo sun bari sun koma shaye-shayen wasu suna ganin an kiyaye musu abu ne saboda ba a son su to sai su shiga yin shaye-shayen don su mance da wannan bakin cikin wanda kuma ba shine ba maslaha ba to gaskiya suna ah, ba da matsala a cikin al'umma kuma sun zama abun tsoro domin yanzu akwai unguwanni da yawa idan karfe takwas ta yi baka isa ka fito daga gidanka ba saboda irin wa'annan yara su suna yawo a titi duk wanda suka gani kawai su bige su menene you know duk irin wa'annan abubuwa saboda gaskiya matsala ne ba kankanuwa ba yanzu suke fuskantar al'umma a cikin game da yaran nan makarantar firamare nan ne zaman to kaman tushe tubali da yake kuma wayannan yaran ba mafiyansu ba sa zuwa ya kasar za ta yi koko gwamnati za ta yi koko al'umma wani mataki za su ya dauka don gani yara sun koma makaranta to kaka anan wurin akwai matsalar ta kasa kashi biyu akwai yaran da ake kawo su almajirci wasu su da yawan su ma ba 'yan gari ba ne ana kawo su daga wasu wurare ne da sunan cewa wai sun zo karatu a wurin malam to an ɗauko yara an kawo an kawo wa malami ba kuɗin abinci ba kuɗin sabulu ba daman ba maganan maganan kuɗin accommodation yaya malamin nan zai yi ka je ka iske tsangaya malami yana da ɗalibai kusan ɗari biyu bayan da zai iya ci da su tunda aikin almajircin na shi ma kaɗai yake yi so iyaye sun saki haƙƙin da Allah ya ɗora musu na kula da yaran nan sun ɗauko su zo sun kawo a fa an ta sai kaga an ɗauko yara daga ta an kawo su garin nan an zube su a tirela kamar an ɗauko dabbobi haka ake kawo su ake zubar da su a basa hannun malaman nan to kaga malami ba yanda zai yi irin wa'annan kaga dole ne su fita su je su nemi abinci a wani wuri shi yasa suke yawon barace-barace domin ba za su samu a gidan malami su ci ba ko dai su shiga barace baracen nan ko kuma waɗanda suke da wayo sukan tafi su je su nemi ɗan aikin hannu ko a gidaje ko a wurin da ake sana'a ko a wurin da ake gine-gine ya kasance suna dan samun wani abin da dalci za su dinga cin abinci din akwai kuma yaran da iyayensu suna nan amma sun gudu sun ban makarantar ne sun ki tsayawa su yi karatun suna bin yawo suna bin gararan ba wasu suna wannan yawon ne saboda kar su zauna a gida a yi musu fada ko a kora su su tafi makarantar to ka gama abin kashi biyu kenan mm. saboda haka su wa'annan da suke a gari kamata ya a tace su a nemo iyayensu iyayensu su san halin da suke ciki na farko kenan mm. gwamnati ta san yadda za ta yi da su da dora ma iyayen haƙƙin mai da yaran nan makaranta ta taimaka musu ta yadda duk za ta taimaka musu you know ya kasance sun samu ɗin kamar yadda na ce wasu yayan ne sun yi musu yawa ba za su da halin da za su iya mai da su a mai da su makarantar nan wa'annan 'yan almajirai kuma you su ma ya kamata a vetting ɗinsu a san kowa daga wannan state ya zo wani local government a yi contacting ɗinsu can don su san cewa yaran nan sun ta wannan sun zama threat na san akwai kungiya a kaduna wanda aikin wannan suna yi quranic tutors alliance forum suna da record din suna bin record din duk tsangaya da sunan malaman da adadin yaran da ya kamata a cikin tsangayen nan da ma timetable ɗinsu wannan lokaci ya kamata a ce yaran nan suna cikin makaranta so idan suka ga yara suna yawo a gari haka suka kama yaran za su tambaye su a wani tsangaya kake in suka identify suka tracing yes he belongs to this tsangaya dole za a ɗauke shi a kai shi a ce a wannan lokacin ya kamata a ce yana aji ne me yasa yake yawo to kaga in za a samu kungiyoyi irin haka za su taimaka kwarai da gaske domin gwamnati ita kadai ba za ta iya shiga ko ina ta ce za ta yi wannan aikin ba amma kungiyoyin nan in suka haɗu za su san su waye ingantaccen almajirai da suke zaune tunda akwai wanda suna zuwa daga gidajen su ne su karatun su su koma amma waɗanda ake kawo su daga wani gari suna zuwa suna yawon bara ɗin nan kaga dole ne a zo a tantance da gwamnatin jihar nan da gwamnatin jihar da yaran nan suka fito a zo a samu masu lahatu gashi ko dai a kwace su a mai da su can in kuma sun ce za su zauna nan ya kasance gwamnati ta ba da wani ta yi makin wani provision wanda zai address din accommodation ɗinsu da sauran welfare issues ɗinsu yadda za su iya zama ya kasance karatun kawai suke yi tun da da ana yin irin wannan a tafi aje a karatun haka to saboda haka ka ganin akwai muhimmancin ƙungiyoyi masu zaman kansu dole ne ya kasance kungiyoyi masu zaman kansu an hada da su tunda ko ba komai su suka fi kusantar ma al'umma daga nan za su iya sanin yaran nan ya suke daga ina suke me suke kamar yadda na faɗa sannan kuma irin kamar wa'annan kungiyoyi da suke suna tace almajirai din da su mai su ya kamata a samu yawaitar su tunda ni dai wanda na sani yanzu suna da branch duka 23 local government din nan so duk inda aka je aka neme su za su iya tace wa'annan yara wa'anda suke na nan alhakin gwamnati ne gwamnati kuma sai ta tallaba a ga yadda za a mai da su makaranta a sa musu ido a tabbatar suna yin karatun nan duk wanda aka kai makaranta dama za a yi sharaɗi da shi za a yi da iyayen shi an dawo da kai makaranta za ka zauna you know domin abin da kai ne yanzu makarantun duk da ana zuwa din da rana amma yawancin banna da fitina zaka ji a cikin makarantu ake faro su daga makaranta ne ko dan rikici ko na abu nan za a da fara ko kuma a an tashi makaranta nan ne zai zama wurin daba da yaran nan za su je su fara yanke yanke su fara a fara wannan a fara wannan a fara wannan abin ta kai shine sun mai da makarantun mu haka sannan kuma yanzu in ka duba za ka ga gaskiya yara sun yi yawa a makarantun yadda ba sa samun isasshen kula din za ka je ka iske aji ɗaya yaro ɗari da hamsin malami guda ɗaya ba zai iya kula da su da tarbiyyarsu ba kaga aka san da da kuma makarantu masu zaman kansu shi yasa suke kai yaran su can ka iske matuka 20 matuka an wa kai 40 a cikin aji to wannan um, uh, adadi ne wanda malami zai dan iya samun nutsuwa tare da su amma aka ce an baka aji daya yaro 150 ya zaka da shi ta duk wannan abubuwan da ba a making provision for more schools yadda za su addressing a rarraba yaran nan yadda za a san kowanne yadda ke ba shi yasa yara goma ishirin na su ɓace a cikin aji ba lallai ne malami ya gane ba sai su fita su je su ta rarraba su wa'annan suna daga cikin matsalolin da ake suka haddasar da wa'annan din ake fuskanta yanzu a cikin al'umma a masarautar argunguma ma'ikanta a yankin sun kira wani babban taro domin duba matsalolin ilimi da kuma hanyoyin da suka dace a bi domin inganta harkokinsa ta Muhammad ta zanta da wasu masana domin jin ra'ayoyinsu kan hanyoyi da suka fi dacewa abi domin magance wannan matsala kuma suna daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Da farko na sadu da wani tsohon babban sakatare a jihar Kebbi Najeriya watan Alhaji Abdullahi Gebe wanda ya yi bayani akan hanyoyin da za a bi a fagen inganta harkokin ilimi kamar haka. Kwai ci gaba babba a ƙasar Argungu don ruwan da ya sa Argungu bari in takaice miki shekaru biyar da suka zo ya ga yanzu ya sa akwai bambanci jama'a sun girma sun fahimta sun san ciwon kansu sun san masarautarsu masarautarsu ce duk abin da suka samu suka kasance daga nan da ne tushe ashe nan ne za a dawo a gyara idan abu ya taɓarɓare a zo a gyara wanda ya yi kyau a ga cewa kuma ya ci gaba insha Allah akan shi muke to dama abin da aka ce an yi shi ne da dalilin neman ƙarin ilmi ana ganin kamar ilmi ya taɓarɓare to ya za a yi a gyara 'yan ƙasar gadai sun ci gajiyar ilmi an yi primary schools an yi secondary schools an yi universities ko ba haka ba to waɗannan da ba samu dama ba saboda taɓarɓarewa tattalin arziki don akwai da dama masu son su ga cewa ambishin ɗinsu ya kai inda ya kai game da education amma ba su da dama ko dai zan iyayensu ba su da hali babu ƙarfi ko kuma a'a su samu sistem na gwamnati wanda bai gyara ilimin din ba bale har 'yan kasa su amfana to irin hakan ga masarantar da ta san ciwon kanta sai ta haɗu masu ilimin gada suka yi ilimin gada ake so su zauna su ba da shawara cin wace hanya ya kamata a ce mu mu bi mu kwato 'yan mu daga irin wannan kangi to yanzu in ka juyo ta fannin malamai mm. abin da kenan muke ake da karanci malamai ito eh, malamai akwai dalili wato an ɓata tsarin ilimi akan indiya fito da bambancin secondary school da bambancin teacher training colleges da idan ma ah, me kafa ba watar ai don a samu malamai ne to yanzu duk waɗannan abubuwa training courses da ake yi a ga cewa an samu yawan malamai malamai masu kima masu iya abin duk babu su to ina a samu ilimin kwarai in babu malamin kwarai ina ilimi zai hito to yanzu ta wani fanni ke ne yaya za a samu wa'annan malaman very good sai a tabbatar da cewa na daidai mu mun tabbatar da cewa ba fanda a problem din najeriya ba yadda ake kashin kuɗi shine problem din najeriya to a ce tun da akwai haka nan kuma sannan akwai human resources din akwai mutane akwai mutane wanda ke iya karantarwa din ga abinda kawai suke bukata dan little training sai su dawo su zama malamai na gari to ashe kai ga akwai wani wuri inda an kai toshiya to a fidda toshiyan nan a ba masu haƙƙi haƙƙinsu malamai suna da cikin waɗanda ya kamata a ce an yi musu tsarin albashin da za su ji daɗi su zauna su yi aikin su wanda ya kamata haka kuma na sadu da dr bello gulma ga abin da yake cewa kamar da magabatan musu ya magana shi foundation ne tun da farko daga primary school shi a matakin farko sannan daga nan sai secondary shi kuma ilimin kiwon lafiya sai ka samu abin da zai sa ka shiga jami'a ko sannan ka fara shi shi abu sakai ne kuma dagewa duk wanda ya sa ka je dage ko yana ba shawa to lalle insha Allah zai yi inda ya samu iyakar gwargwadon jaraba ta yace ta sakandare ya shiga jami'a tun da yanzu akwai wuraren ga tun da kunan so kana yi ko zaria insha Allah ma gari ba ta birnin gabi za su fara kaga an kara samun gurubai to kuma muna nan muna karanta su ga kuma muna aikin ga muna za mu rinka ba su shawara insha Allah shi ma sunana honorable Sama'il Salo a ina wakilta Arewa constituency a Kebbi State House Assembly ga abin da yake cewa wannan taro da aka yi ya dace kuma an yi cikin lokaci abubuwan da aka tattauna su ne a ilimi a ƙasar argungu inda an ka hito da inda ake da kuma inda za ana to masana da yawa professors doctors kaga sun yi ba da kasitu kuma gaskiya lillahi an faɗi abubuwa waɗanda yake suna da muhimmanci kwarai amma abubuwan sun kai muhimmanci shine yadda za a haɗa ƙarhi da ƙarhe kuma a tabbatar da kamar da ake yi can sarakuna da muhimman mutane suna zagayawa makarantun ne suna ganin cewa 'yan makaranta sun tafi azuzuwa sannan malamai kuma malaman da ke gare mu yanzu akasarinsu ba malamai ne waɗanda ya kamata a ce suna karantar suwa ba a can da muna da makarantun ne da aka ce ma teachers training colleges amma yanzu kaga waɗannan babu su sai ga wanda ya yi secondary school wanda ko lesson note bai iya ba shine ke karantar suwa to duk waɗanga suna cikin abubuwan da ke kawo taɓarewa ilimi a wannan ƙasa tamu can da kamar ka ji an ce cikin permanent sectors goma sha biyar da akwai jihar sokoto tara 'yan ƙasar argunguna amma yau kaka abin yake kaga abubuwan sun canza lokacin sokoto kebe zamfara da naja duk ana haɗe kenan amma yau kaga abubuwan duk sun canza saboda haka ya kamata mu duka mu taho mu tabbatar da cewa an samu ci gaban ilimi a wannan masarauta tamu ta argungu da kuma jihar kabi baki daya maryam ato muhammad Maryam amurka daga birnin kebbi nigeria sai dai daga jihar katsina yabo gwamnatin aminu bello masari ta samu saboda abin da wani jigo a jihar injiniya abubakar murtala malumfashi ya kira dagewa ko jajircewar da hukumomin jihar suke yi wajen farfado da martabar ilimi musamman daga matakin firamare da sakandare saboda a nan ne aka fi aza ko kuma daga nan ne ake aza tubali mai inganci. injiniya abubakar murtala malumfashi ya ce abu ne a fili akan yadda gwamnatin jihar katsina take yi wa ilimin makarantun firamare da na sakandare. a bangaren ilimi wannan abu ne buɗaɗɗe idan kana yawo cikin wannan jiha ka san iyakar bakin kokarin da mutumin nan yake a cikin lokacin da kuɗaɗe ma ba su ishi gwamnati ba idan zaka ɗauko abubuwan da aka yi a baya wanda ake cikin yalwa aka kashe wa ilimi da abin da yanzu wannan bawan Allah yake yi to kai ka san cewa ba shi da wani priority ko kuma abin da yake dauka da muhimmanci a gwamnatance fiye da ba da ilimi in fact ilimin ma na shimfiɗa wata ko ilimin firamare da mata. Ya ce bambancin makarantu masu zaman kansu da na gwamnati a lokutan baya shine rashin gyara da kuma tsayawa ana ba da ilimi managarci wanda a cewar injiniya Abubakar Murtala Malamfashi wannan abu ya samu canji sosai. Menene bambancin makarantar kuɗi da ta gwamnati ne? Ba hau maganan cewar duk wanda ke makarantar kuɗi mai kuɗi ne. ba kuma cewa aka duk mutumin da ɗan shi ke makarantar gwamnati talaka bane. A'a abai ɗaya ne na ilimi wanda makarantar gwamnati ta kasa gabatarwa muka rasa su kuma waɗannan tsirarai na bangaren kuɗi suka zo suka ɗauka suke yi ya zama ya kawo mana bambanci amma yau idan ka shiga cikin ajujuwan kusan fiye da kaso tamanin da biyar cikin 100 na makarantunmu na firamare za ka ga yara da kakali uniform ɗin su san akwai canji a shekarun baya akwai kujeru akwai wurin zama an gyara kai har fenti ma ba a bari a baya ba so da wannan nake ganin cewar ah, tsare-tsare musamman na bangaren ilimi na mai girman gwamna sun ma. Ya Abubakar Murtala Malam Fashi. ya ba wa gwamnatin jihar Katsina akan ɗaukar malamai da za su koyar da yara a makarantun firamare da na sakandare da ke faɗin jihar. Ranar da aka yi hawan bariki na wannan shekara sallar da ta gabata a gaban duniya sarkin Katsina ya ikirari da godiya ta musamman ga shi gwamna akan mutanen da gwamnatin baya ta kora aiki ya dawo da su. Ai abin da na fara tambaya kaina da na ji haka shine wai wannan tsohon ina ke samu kuɗaɗen da yake wannan abin ne saboda tsarin nan dai komai a fefe yake idan kana da inkari je ka federal ministry of finance za a hito maka da taswira duk kudaden da suke shiga wannan fannin idan kai lissafi sai ka gano cewa akwai kwarewa wajen toshe can ka buɗe nan kafin ka samu kuɗaɗen da yake hidima da su ɗaukar ma'aikatar da aka yi idan muka tuna mai girma gwamna lokacin da yake neman zaɓe magana ce ta casual waɗanda aka ɗauke su ga sunan suna da takardun su ya kamata a ba su aikin nan amma an kasa ba su ya musu alƙawarin cewa insha Allahu zai maye guraben waɗanda suka tahi wasu mutuwa wasu retirement da makamantan haka da su a dalilin haka ya ja wannan program din kuma shi da kanshi na san ya samu ƙarin ilimi akan challenges din da ya fuskanta akan yin haka dangane da ilimin 'ya'ya mata kuwa injiniya Abubakar Murtala lamarin fashi ya jawo hankalin iyaye akan ilimin 'ya'yansu musamman 'yan mata. Shi da ilimin mace tamkar ilimi ne wanda ya fi kowanne muhimmanci. Allah subhanahu wataala a wurare da dama ya jawo hankalinmu akan cewa ilimin da su tamkar ilimin da dukkanin al'umma ne. Kuma idan ka lura da Yanayin mu da yankin mu inda muka samu kanmu muna iya cewa alhamdulillah ba a kai sati ba na hita a nan makarantar yan mata ta mulunwashi kusan karfe takwas zuwa takwas da rabi ina kan hanya naga yan mata suna shiga cikin makaranta abin ya bani mamaki daga farko tsorata ne na ɗauka ko ta zanga-zanga aiki sai aka ce min yara ne suke layi za su shiga makaranta akalla rage makarya yan mata nan sun yi dubu biyu za su shiga makaranta kwara biyu da jiniya da siniya a nan dalbati to wannan abu ya burge ni daga bisani injiniya abubakar murtala malumfashi ya ce a ƙauyen su ruwan sanyi ilimin ɗaya mata yana nema ya zama daidai da na 'ya'ya maza a saboda haka ya buƙaci waɗannan mutane da ke ƙauyen na ruwan sani da su himmatu wajen nuna wa 'ya'yansu mata mahimmancin wannan ilimi na zamani karkara ta ƙauyenmu ruwan sanyi idan ka je ka ga makaranta ina tabbatar maka ɗalibai sun yi dubu ɗaya a makarantar amma yawan mata ya kusa zama kan kan da na maza kaga wannan wata babban nasara ce ga garuma da muka samu da iyaye mu sun fara gane cewar ilimin macen nan yana da amfani zamani ya wuce da za a ce an kulla mace ita sai ta talla da ta kai shekara sha uku a aure da ita a'a babu wannan wani bangare ne da yake damuna kuma sai na ji daɗi da ya zama bangaren da yake damun mai girma gwamna a wurare da dama ya sha ikirarin cewa zai bada da gudunmuwa cikakka a bangaren karatun mata ko mun gani a ƙasa musamman wannan kwamishina tashi ta bangaren ilimi mace ce kuma farfesa ce kwararriya a jami'a kuma ba a kawo haka ba a bangaren ilimin so da ka bata da wata hujja da za ta kai mai girma gwamna ganin cewa ta samu nakasu a dangane da gabatar da aikinta na yi wa mata kyakkyawan hurumi a cikin bangaren ilimantar da su Zaharaddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na Amurka daga Katsina a Najeriya. su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu ba a basu baya ba wajen taimakawa ci gaba ko farfado da tsarin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya inda harkokin ilimi suka fada mawuyacin hali biyo bayan rikicin boko haram wata ƙungiya da ake kira tilas a ci gaba da neman ilimi tana tallafa yara da wannan rikici ya jefa neman su cikin halin lahaula kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da lawal sani ko na ya aiko mana daga yola cikin garin jimeta wato bangaren yola fadar jihar adamawa akwai wani gangamin sa kai na tabbatar da rikicin boko haram da ta shafi jihohin adamawa borno da yobe bata kawo ƙarshe ga koyo da koyarwa da yara 'yan makarantar firamare suka fara ba malama falmata ishaya ita ce jagoran wannan gangamin sa kai wadda aka yi wa lakabin dole ne ilmi ya gudana a lokacin kuma ba yi tunanin ilmantar da yara ba ba za mu iya mu bar yara haka ba don muɗin ma karatu ne ya sa muka ka inda muke sai muka je muka kirkiro wannan kungiya na dole a ci gaba da ilmi a turance education must continue Computer is an internal machine that processes data. Malamin makaranta kutar Jumala ya bayyana irin ƙwazo da ɗalibansa ke nunawa wurin neman ilmi. Gaskiya kam yaran suna da kokori da yawa. dun first time da aka yi da aka fara musu SSE na 2016 yaran kan sun performing well sosai. The lowest credit a cikinsu gaba ɗaya kai ba wanda ma ya faɗi ba fail sam daga distension credit duka dai haka kagan a da da aka kore yaran mu din duka mu da malamai to dole ne kuma mu sa kwazo kamar a ce kamar yan mu ko mu dole ne mu yi musu tamako ga bisa sani da muka yi kuma yaran gaskiya dai suna fikin sosai da yake wannan makaranta ta sa kai ce ta yaya ake samun gudanar da ita ga shugaban makaranta falmata ishaya muka rajista wannan kungiyar zaman kanta da headquarter a jos muka sa mutane shida su zama manyan wannan kungiyar muka yi magana da iyayenmu eh, surukaninmu abokanai su taimaka mana mu yi maganan ilmantar da yaran nan domin in mun bar su kuma za su zama recruits a na boko haram da shike ba abin yi su da kansu ma za su gudu su shiga daji su je su shiga tunda ba abin yi shine muka fara wannan makaranta mun karbi yara duka makaranta mun bude ma duk masu gudun hijira 'ya'yansu da suna nan su shigo makarantar nan to malamai mu na riga na gaya musu wannan muna ba da kai ne muna aiki saboda allah ne ba inda za a samu wani albashi ba muna dan ba su allowance kuma suna karba da hannu biyu-biyu suna godiya suna ci gaba da aiki abokanenmu daga kasan nan har kasan waje ma suna ba mu taimako kwanan baya abokinmu daga america ya turo abinci jesus food paket ne na shinkafa da saura abubuwa a ciki kawai ka je ka bude ka dafa muka rarraba ma yara so sun turo waɗanda sun ji labari akan wannan suna taimakawa don wasu 'yan jaridu su aljazeera su reuters london mutane da yawa su yi ta zuwa nan suna mana uh, tambayoyi to muna ga wasu suna turo taimako har akwai group na american peace corps wanda da sun karantar da mu da muna secondary school da sun ji labari cewa ni student nasu ne da akwai elizabeth school ilorin suka kirkiro junansu suka tura gudumawa mu taimaka wa ticoci allowance. Masu sauraro da haka Allah kawo mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikonsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cibahiro Dodo ne wadda ya daidai da sautin shirin da kuma Benjamin Gawon wadda ya taimaka nesa ba kusa ba wajen ganin shirin ya haɗu daga nan Abuja. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.